Abadu, respected brothers and sisters, today's khutbah centers on the golden opportunity presented to us by this blessed month of Ramadan. It's an opportunity for us to reflect and to introspect, especially in view of the challenges that are bedeviling our dear nation. We are all aware of the state of the nation. We have a myriad of problems and challenges facing our dear nation, our motherland, Nigeria. And we need to use this time, this period, a period presented, an opportunity presented by the blessed month of Ramadan. The month of forgiveness, the month of blessings, the month of rahmah, the month of gufran and tawbah, the month of the Holy Quran, the month in which the Quran in its entirety was revealed from Lawul Mafuz to Baytul Izzah on the night of Laylatul Qadr. The month in which a night, a single night called the night of power or decree, that is Laylatul Qadr, is better than a thousand months according to the Quran. ليلة القدر خير من ألف شهر. And as we know, a thousand months is roughly equivalent to 83 years, 4 months. This is an opportunity and indeed a golden opportunity for us to reflect and to introspect and then to hold ourselves accountable for what we do and what we are doing. For what we have done and what we are doing. In summary, the khutbah contains about four to five key lessons. Number one, that inner reform is the foundation of social change. If we want to change our condition then we should change our own selves. Inner hope is the foundation, is the basis of any social change we aspire to bring. So you start with yourself, I start with myself, we start with ourselves, and then from there, we continue extending it until it gets to everywhere. And that is what will bring a positive social change. So start with yourself. And I start with myself. We should not always be looking at those at the helm of affairs. Those who are saddled with responsibility. For example, even in our mosque here, some people who want to say this problem is, I mean, if there is any challenge, they will point accusing fingers on the chairman of the masjid or the secretary of the committee of the masjid or the entire committee or XYZ people. But what have you done to correct it? What have we done to change it? What contribution have we made to see that things are getting better? Starting with oneself through inner reformation. Inner reform is the foundation of any positive, meaningful social change. Number two, justice and protection of life are non-negotiable. Whatever will lead to the protection of life should not be negotiated. It is non-negotiable. Because protection of life is one of the five essentials that the scholars of Usul al-Fiqh refer to as الخمس the five basic essentials without which the entire system will not work the heaven and earth will not actually continue to function properly if there is an attempt or if there is violation of the sanctity of these five essentials, namely protection of life, protection of religion, protection of the intellect, protection of lineage, and protection of wealth. These five, life, religion, intellect, lineage, and wealth, if we violate them, then there will be no peace anywhere in this world. Anywhere this five or any of these five is violated, then there will be no peace. And even if there is, it is going to be just a seeming peace that will not last for long. Also, justice is not negotiable. We must be seen doing justice. We must be seen doing justice. We must be fair and just to whoever we relate with. Irrespective of whether he is among the beloved one to you or among the hatred or among the enemy. Whether he is among the he is a friend or is an enemy. You must be seen to be just to him, to be doing justice and to be fair to him. This also is not negotiable. Number three, dua must be paired with action. This is the month of dua. We make dua, we seek Allah's forgiveness, we seek Allah's mercy, we seek blessings from Allah, we ask Allah to bring positive change to our society, to our dear nation, Nigeria. But dua, supplication must be paired with action. You cannot just do dua and it ends there. You must also be seen going further, going a step further to do whatever it is necessary. Whatever is necessary to be able to complement your dua. So dua must be walked. So we walk with, we walk our talk. And our talk is dua. The dua we make is our talk. But we have to walk it by pairing it with action. Lesson number four. The khutbah emphasizes that collective problems require collective responsibility. We all are stakeholders. We all have our own roles as individuals and as groups. We must all be seen to be playing our role and discharging our respective responsibilities. We must not think that it is only the management of Ahmad Bello University that will bring an end to XYZ problem. What about you? the students. What about some of us, the lecturers, the staff, whether academic or non-academic staff? What about those who are members of the community that houses, the community that houses the university? Famaru, Hayendogo, Hayumalan, and all of these, you know, communities that surround the university. What have we contributed? What contribution have we made so far to bring in an end to the problems we are always lamenting about. So collective problem, collective problems require collective responsibility and collective action. And lastly, the khutbah reminds us that leadership is a sacred trust. Irrespective of the position of leadership you acquire or you occupy, it is a sacred trust. So if you are a lecturer, there is a trust between you and the students because you are the leader. If you are one of the members of executives of uh, student, uh, uh, uh stu student, student union or a state-based union or whatever group, then you should know that it is a sacred trust and that you shall be held accountable for it on the day of Qiyamah. Inna الله يأمركم أن تؤدوا Amanati ila Ahliha. May Allah subhanahu wa ta'ala see us through in all our endeavors. May Allah accept our fasting. May He accept our qiyamul layli and other acts of ibadah. May Allah subhanahu wa ta'ala facilitate our affairs. May He subhanahu wa ta'ala help us, guide us, and use us in bringing positive changes to our communities. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الله

أشهدها أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حسرة الآن حسرة الآن الله أكبر لا إله الله por, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa, hukubar yau Juma'a goma ga wata Ramadan, bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wa sallama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida daga kan mabana Wajen ganin mun yi tunani, mun yi nazari, mun kuma yi karatun ta natsu wajen duban abubuwan da suke kai su kawo a cikinmu a yau, da matsalolin da ke addabar al'ummar mu a yau, da abin da ya kamata mu yi, da kuma wajibin kowane ɓangare a cikin al'umma. Kudubar ta yi nuni tara tafiya, da daidaita sau, da yi wa kai faɗa, da kuma ɗaukar ragamar ganin mutum ya ba da gudunmuwar da ta dace wajen ganin ya kawo gyara cikin al'umma, kowa gwargwadon abin da zai iya. Kamar kullum, hutuba ta fara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafaransa. ko muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shiryar ba wanda zai batar da shi wanda ko Allah ya kaddara wa bata ba wanda ya isa ya shiryar da shi na shaidawa ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma yana shaidawa lallai farin jakada shugabanmu, manzanmu, macecinmu, Muhammadu ɗan Abdullahi, bawansa ne kuma manzansa. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da iyalansa, da sahabbansa, da duk waɗanda suka bi hanyarsa da shiriyarsa bisa kyautatawa har zuwa ranar kiyama. ‘Yan uwa masu girma muna cikin watan Ramadana. wata mai girma, wata mai albarka, watan azumi, watan tsayuwar dare, watan da ake tuba daga zunubai a kuma yawaita istigifari, watan da ya kamata mu ya koma ya yi tunani, ya yi nazari, ya yi karatun tanatsu, ya gyara sahu, ya daidaita tunaninsa, ya kuma daidaita tafiya, a sabunta tafiya. a cikin wannan wata mai daraja mai falala mai alfarma mai cike da tarin albarkatu ya kamata kowannenmu a matsayinmu na musulmi mu yi tsayuwa mu tsaya tsayuwa ta tunani tsayuwa don yin tunani da nazari da lura game da abubuwan da ke kai su kawo a wannan ƙasa tamu Najeriya kun san ba mu da wata ƙasa kamar Najeriya mu a wurin domin ƙasar mu ce ba mu da inda muke cinkahu da takama da borokoko da ita a matsayin ƙasa sai Najeriya kowace ƙasa a duniya ba za mu yi takama da ita kamar yadda muke da Najeriya ba don ita ce ƙasar da aka haife mu aka haifi iyayenmu da kakanninmu da waɗanda suke kafin su ita ce ƙasar da muke rayuwa ba mu da ƙasa kamar ta mu yi tunani mu yi nazari mu yi karatun tanasu game da abubuwan da suka addabi wannan ƙasa mu na ƙalubale da matsaloli musamman ma abubuwan da ke tunkaran al'ummar musulmi a wannan ƙasa akwai abubuwa da dama kamar da kuka sani waɗanda ke kai kawo a cikinmu a yau kuma suke jawo mana hali na kunci da matsi da wahala da takura da matsatsa ga dai rashin tsaro wanda ya cika kasar mu musamman ma a wannan yanki na arewa ga kuncin rayuwa duk da kayayyakin abinci na ɗan sauka amma hakan kuma yana da matsaloli guda biyu na farko da ya sauka samun da mutane ke yi galibi bai karu ba mafi yawan al'umma samun da suke yi bai karu ba ga darajar kuɗi yayi ta yi raga-raga saboda haka idan ka je kasuwa da abin da aka sarrafa baka in kai ma'aikaci ne dan albashi ko dan kasuwa wanda yake dan saye da sayarwa yana samun dan abin da ya samu na riba zai ga cewa abin da ka fito da shi da kasuwan bai ta kara ba balle kare a bangare na biyu a yayin da kayan abinci ke saukowa galibi kayan abincin da manomanmu na gida ne suka noma wanda su kuma kisan mummuke ne gare su saboda shekara ta gaba ba lalle sai ya noman ba don mutum ya kashe naira dubu talatin da biyu zuwa dubu talatin da biyar kafin buhun masara ya zo masa gida amma a ƙarshe an zo ana sai da buhun masara naira dubu ashirin da uku ashirin da hudu akwai wanda ya gaya mani ɗaya daga cikin ƴan uwa ya gaya mani ba a yi kwana ina jin ba a wuce sati biyu ba masararsa aka kai kasuwa aka taya kowane naira dubu goma sha biyar to a yayin da kila ni da bana noma zan ɗan dara in murmusa saboda na samu sauki amma wanda ya noman ya kawo kasuwa baɗi in bai yi ba ya labarin zai kasance ya rayuwa za ta kasance da haka saboda ƙarancin kayan gonar zai zamanto abubuwan za su ƙara tashi su yi tsada wannan shine ƙalubalen da ke tattare da wannan ga rashin aminci da ke tsakanin 'yan Najeriya da kuma shugabanni. Gwamnati yawancin ‘yan Najeriya ba su da aminci game da al'amuran gwamnati. A tsakanin shugabanni da mabiya babu aminci cikakke, wanda hakan shi ma yana ƙara sa al'amura su taɓarɓare su ƙara zama matsala cikin al'umma. Sannan ta ƙarancin haɗin kai a tsakanin al'umma, haɗin kai na yanki ko haɗin kai na addini ko haɗin kai hatta ma na ƙabila in ka ɗauki yankin arewa za a ga cewa babu haɗin kai a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba waɗanda Allah ya ƙaddara musu zama tare a wannan yanki ko ba wanda zai kori wani haka za a yi rayu a yi gwagwarmaya amma dai ana nan tare Ina abin da ya shafi yankin ya kamata a ce akwai abin da zai iya haɗa su wanda zai kawo ci gaba tsakaninsu duk da bambanci na addini ko saɓani na addini. A tsakanin mabiya addini, in ka ɗauki al'ummar musulmi, banda rabe-rabe da ake da shi da ƙungiyoyi mabambanta da ake da su, kuma an ma tasa ganin dacewar duk da saɓanin ƙungiyoyin da bambance-bambancen aƙidojin a ga akwai abubuwan da ya haɗa musulmi iri ɗaya, wuri ɗaya da ya kamata su faru su haɗa kai, su haɗa ƙarfi da ƙarfe su tunkare shi. shugabanni na siyasa su ma haka a tsakaninsu ciwo juna dudduge ake in ka ɗauki sarakuna su ma haka wanda su ne iyayen ƙasa ubannin ƙasa su ma kusan kowa ta kan shi ke to duk waɗannan sun tattaru sun zama mana alaƙa kai musamman mu a nan arewa saboda dama can akwai tsari na jagoranci a arewa sarakuna na da tasiri shugabannin al'umma na da tasiri malamai na da tasiri iyaye da masu anguwanni da sauran dattawa duk suna da tasiri amma yanzu abubuwa sun tabarbare ba cewa nake a ko ina yanayin ɗaya bane amma dai in muka ɗauka gaba ɗaya zamu ga cewa abin ya yi rauni kware da gaske sannan yan Najeriya na ganin babu kulawa daga ɓangaren gwamnati game da abubuwan da suka shafe su suke su waɗanda ke fama da rashin tsaro suna ganin cewa gwamnati ta kasa ba su kariya kuma wannan kusan haka abin yake duk da cewa ana ƙoƙari jami'an tsaro na kokari kowa yana iya yin sa amma dai kamar yadda masu magana suka ce mu gani a kasa da aka ce wa kare ana biki a gidanku shi ba ya ga abinci da nama da kaza a kasa ba ai da ana biki ba to duk kokarin da za a yi inda zai haifar da samo da samar da tsaro da dawo da martaban al'umma da ba da kariya ga rayuwarsu da addininsu da mutuncinsu da nasabarsu da hankulansu da dukiyoyinsu ba su a wurinsu babu wani abu da ake Don ma dai ana yi to bai haifar da ɗan ido ba tukuna to mu sani ya ku yan uwa waɗannan matsalolin lissafa ba sababbi ba ne kuma kullum muna yawan ambatonsu kuma kuna yi kamar yadda ni nake a yanzu a matakai daban-daban a wurare a majalisu daban-daban ana tattauna wannan illa iya ta galibi himbin mu tafi ga wannan abu ya yawa wannan abu kaza ma'ana mun fi damuwa da matsalolin fiye da tunanin yadda za a magance su to magance waɗannan matsalolin ba su takaita ko bai takaita ga tsare abu ne da ke bukatar kowa ya zo ya ba da gudunmuwa ya shiga a da shi ya taka rawarsa ya zama ya ba da gudunmuwa ya yi gaba-gaba gwargwadon halin da ya samu kansa wajen ganin an magance matsalar. To, amma ɗoriya a kan wannan dole mabarnaci ne cin dukiyar al'umma da wancan da wancan da ni da kai da mu da su mu muka taru muka yi Najeriya. Kenan mu ne dai daga cikinmu waɗannan matsalolin ke tsirowa. kenan inda ne zan gyara kai za ka gyara shi zai gyara ita za ta gyara mu za mu gyara su za su gyara ku za ku gyara to zai zama kowa ya yi abin da ya dace gyara zai samu domin idan ba mu wannan ba to mu sani akwai aiki kan domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai sun canza abin da ke tare da su ma'ana dole sai mun yi aiki doriya akan addu'a da roƙon Allah to musamman watan ramadana dama ce muke da ita a ciki domin dama makaranta ce ta jaddada imani ta kyautata tauhidi ta ƙara tabbatar da tsoron Allah da kiyaye dokokinsa makaranta ce take ba mutum dama in ya shige ta ya gama da sakamako mai kyau wanda za a ce ala sambarka saboda zai fito da shaidar cewa ya tuba ga Allah ya nemi Allah gafara ya yi addu'a Allah ya karɓa ya nemi gafaran Allah Allah ya masa ya kuma dace da shiga cikin waɗanda Allah ya ‘yanta daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan watan. To, ashe wata dama ce babba wata makaranta ce mai faɗi da ya kamata kowa ya ci moriya ya ci gajiya ya amfana da ita dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani mai girma a yayin da yake magana akan wajabcin azumi akan mu da kuma babban hikimar da ta sa za a aka wajabta azumi Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'annakum tattaquna ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta a kan waɗanda suka kafin ku don ku samu tsoron Allah. Tsoron Allah kuwa ya kunshi na yi barna bari na Allah. Allah ya ce ka yi ta yi Allah ya hana ta hannu gaba ɗaya. To wannan dama ce ‘yan uwa muke da ita a cikin wannan wata mai albarka, wannan wata mai alfarma, wannan wata mai ɗumbin daraja, watan yin sallah yin nafilfili yin sadaka yin kyauta ciyarwa sada zumunta kyautata mu'amala kamewar harshe daga abin da shari'a ba ta yarda ba na da maganganu yasassun kalmomin da maganganun batsa zinsa idanuwa daga kallon abin da bai dace ba kame hannuwa da kafafuwa daga tabawa ko tasawa zuwa inda bai dace ba ashe wannan wata dama ce to shi nan za a samu dacewa ana samun aƙida da tauhidi sun yi zama nagartattu to ko shakka babu ɗabi'un mutum za su gyaru idan kuma ɗabi'u suka gyaru to ai ma'amaloli za su bi bisa tsarin wannan ɗabi'un ne kenan kowa sai ya ga ya kyautata abin da ya shafi gaskiya cikin ayyuka ko a cikin magana abin da ya shafi amana cikin aiki abin da ya shafi mutunta juna abin da ya shafi adalci da nisantar zalunci abin da ya shafi tallafa wa juna da haɗaka da taimake ki ɗan wa masu girma musulmi kare rayukan mutane da tsare mutuncinsu da tsaye da adalci a cikin al'umma wajibi ne wanda shari'a ta wajabta kuma wajibi ne wanda ‘yan kasanci ya nuna kuma shi ‘yan kasancin nan ka zama ɗan ƙasa na gari shi ma shari'a ne addini ka zamanto mai kishin ƙasa mai ƙoƙarin kawo wa ƙasa ci gaba mai ƙoƙarin tare muradun ƙasa masu ma'ana masu amfani mai ƙoƙarin kiyaye dokoki na yi da bari na ƙasa waɗanda ba saba ma shari'a ba mai ƙoƙarin kawo wa ƙasa ci gaba da jama'ar ƙasan ci gaba wannan abu ne wanda yake na shari'a musulunci kenan duk abin da zai jawo wulaƙanci ga mutane ko tozarta su ko cin zarafinsu ko keta alfarmarsu ko zubar da jininsu ko ɗaukar rayukansu ko cin dukiyarsu ba bisa izini ba da abubuwan da duk suke da alaƙa da wannan to wannan ya saba mu shari'a ya kuma saba mu ƴan ƙasan cinibi ya kamata mu sani a wannan wata na ramadana watan albarka wata mai daraja da falala da ɗaukaka dama ce muke da ta mu tuba zuwa ga Allah mu koma gare shi tuba na ta gaskiya tuba ta gaskiya tawbatan nasuha mu yi istighfari a koda yaushe mu roki Allah gafara mu kasance masu addu'a da ikhlasi akan Allah ya ba mu kariya da tsaro ya tsare mana kasan mu da jama'ar kasan mu mu roki Allah ta'ala ya dauke mana wannan musibu da waɗannan fitintunu da waɗannan abubuwa da ke damun mu na talauci da rashin kwanciyar hankali da rashin natsuwa da rashin mutunta juna kuma mu roki Allah ya kawo mana jagoranci na gari ya kama hannuwan shugabannin ya kai shi zuwa ga abin da yake so kuma ya tafi amma kamar yadda na ambata mu sani addu'a ita kaɗai ba za ta yi ana buƙatar a haɗa ta da aiki dole ne ya zama mu taru mu yi aiki mu to a cikin mu'amalolinmu akwai gaskiya in mun ba mu amana kowace in mu kiyaye gwargwadon iko mu nisanci duk wani abu na ɓarna, mu kuma hana ɓarna duk wanda aka zalunta mu tashi tsaye wajen ba shi kariya daga zaluncin da ake so a masa in dai muna da iko gurgurdan kuma iko mu kama kanmu mu zama masu biyayya da ɗana ga dokokin ƙasa da tsare-tsaren ƙasa waɗanda ba saba mu shari'a ba duk wani abu da zai kawo ci gaba ko kyautatuwa na lamura mu zamanto ƴan gaba gaba wajen kiyaye mu sani cewa ni ɗaya ba zan iya ba kai kaɗai ba za ka iya ba shi kaɗai ba zai iya ba ita kaɗai ba za ta iya ba kowa sai ya ba gwamnati kaɗai za ta yi ba ba malamai kaɗai za su yi ba ba limamai kaɗai za su yi ba ba ‘yan siyasa kaɗai za su yi ba, ba matasa kaɗai ba, ba dattawa kaɗai ba, ba mata ko maza kaɗai ba, dole kowa sai ya shiga. Hukuma, wanda Allah ta'ala ya ba su nauyi na hukuma, na shugabanci su ji tsoron Allah, su sani cewa amana ce kuma a ranar lahira Allah zai tambaye su. Kowane shugaba zai zo, hannunsa a ɗaure da takunkumi, gaskiyarsa da adalcinsa su ne za su kwace shi. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama addu'a tun jini sama da shekara 1400 duk wanda Allah ya ba shugabanci amma sai ya kuntata wa al'umma ya jawo al'umma halin ne hasu to manzo ce Allah ya kuntata masa wanda ko duk ya shugabanci al'umma da ya gama ya kyautata alaka da su ya sauƙaƙa musu ya tausasa musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma Allah ya tausasa ya sauƙaƙa ya kuma latsafa musu malamai sai aikin su na karantarwa da shiryatarwa da kira zuwa ga kira ga al'umma da karantar da ita da kuma kokarin haɗa kan al'umma tare da sabanin da ke tsakanin su da ganin cewa kowane bangare na al'umma an ba shi muhimmanci a tuntubi waɗanda ya kamata a tuntuba a tuntubi shugabanni daga sarakuna da 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati da manyan 'yan kasuwa da ƙananan su da matasa da ƙungiyoyi na mata kowane bangare a tuntube shi akwai abin da zai iya bada na gudu malamai su jagoranci wannan tsarin zai taimakawa al'umma sun kuma shugabanni na al'umma su ji tsoron Allah su zama zo masu tsayuwa akan gaskiya masu yin nasiha ga jama'a masu wakiltar su a duk inda suka samu kansu su wakilai ne na al'umma to su wakilci al'umman yadda ya kamata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da aminci a cikin al'umma Allah ya dawo mana da martaba mu da mutuncin ya Allah muna roƙonka muna tawassuli gare ka ya Allah muna tawassuli gare ka ya Allah da wannan azumi da muke yi na Ramadana watan alfarma wata mai albarka wata mai daraja da falala wata mai yawan alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasarmu Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka kawo mana sassauci da sauki a cikin halin da muke ciki daga halin da muke ciki na kunci ya Allah muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu a wannan jami'a da sauran wurare gaba ɗaya a cikin al'umma Allah ka kama hannun su kuwa ga abin da kake so kuma kai da shi ya Allah muna roƙonka dan zatinka muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka mafi ɗaukaka ya Allah Allah muna roƙonka abin da ya dame mu ya dama al'ummar nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah kai mana maganin Allah ka ba mu mafita cikin al'amuran Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani ka ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah ka sa ilimin mai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu neman mu da sharri ya Allah muna roƙonka ka taimaki matasan mu maza da mata Allah ka taimaki ɗaliban mu ka sa su samu basira da buɗewar kwakwalwa zamanto masu gane karatu masu fahimtar karatu wanda za su yi nasara su fita da sakamakon da ya dace ya Allah muna roƙonka waɗanda suke sun gama karatun ba aiki Allah ka kawo musu aiki ƴan mata da ya kamata su yi aure amma Allah bai kaddaro nan miji ya zo ba Allah ka kawo musu mutanen kirki don su aure su a ci gaba da zama cikin al'umma cikin aminci Allah muna roƙonka wannan masallaci ka ƙara masa albarka wanda ke jagorancin masallacin Allah ka ƙara musu albarka Allah ka karɓi azuminmu, ka karɓi sallolin da muke cikin dare, ka karɓi sadaka da muke yi, ka karɓi kyaututtuka da sada zumunta da umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna da muke yi. Ya Allah karɓa mana dukkan ibadodin da muke a cikin wannan Duk wani abu mai cutarwa, mummuna, mara kyawu, abin kyama, abin ki, ya Allah ka nisanta mu da shi. duk masu neman mu da sharri masu yin mana kaini da makirci Allah ka mai da sharrin su da kainin su da makircin su gare ta gare su ya Allah muna roƙon ka an samu wannan addu'a domin alfarmanka domin matsayinka domin sunayenka mafi kyawu domin sufofinka mafi ɗaukaka alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والتوبة والاستغفار شهر مراجعة النص وتصحيح المسار وفي هذا الشهر الفضيل يحصل بنا أن نقف وقفة صدق وتأمل في حال وطننا نيجيريا وما يحيط به من تحديات تمص الجميع ولا سيما ما تعانيه أمتنا المسلمة فقد تكاثرت الأزمات اختلال أمني وضيق في المعيشة وضعف في الثقة بالحكومة والمؤسسات وتفكك وتفكك في الروابط الاجتماعية مع شعور مع الشعور مع شعور بالإيمان وغياب الحماية الكافية خصوصا في بعض المناطق أيها الإخوة الكرام إن معالجة هذه الأوضاع لا تكون بالإجراءات الأمنية والسياسات وحدها بل تبدأ بإصلاح القلوب وتكوين السلوك فإن الله تبارك وتعالى قد قال في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ورمضان مدرسة لتجديد التوحيد وترسيخ التقوى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا تحقق التوحيد في القلوب صلحت الأخلاق واستقامت المعاملات وقوي الشعور بالمسؤولية تجاه الدين والوطن ومن هنا فإن حماية النفوس وصون الكرامة وإقامة العدل واجبات شرعية ووطنية لا تقبل التعاون بل يجوز فلا يجوز فلا يجوز أن تستباح دماء الأبرياء أو تهمل معاناة النازهين أو يمارس تمييز أو تنميط ضد أي جماعة فالعدم أساس الاستقرار والظلم سبب الهلاك ومن وفي هذا الشهر المبارك نحن أعوج ما نكون إلى توبة صادقة واستغفار دائم ودعاء مخلص بأن يحفظ الله البلاد والعبادة ويرفع الفتن ويؤمن الخائفين ويصلح الأحوال غير أن الدعاء الصادق يتبع عملا صادقا فلا بد من تغيير حقيقي في سلوكنا صدق في المؤاملة وأداء للأمانة ونبض للفساد واحترام للنظام وتعاون على البر والتقوى عباد الله إن التحديات التي نواجهها لا يستطيع فرد أو فئة أن تتصدى لها وحدها بل لا بد من التكاتف والاجتماع على كلمة سواء تجمعنا على الهد والعدل والإسلام ورمضان فرصة لإنياء روح الأخوة وترميم الثقة والانطلاق نحو إصلاح يبدأ من النفس ويمتد إلى المجتمع ثم إلى الوطن ومن واجب الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية الأرواح وتعزيز الأمن وتهديك العدالة وتوسيع الموارد بعدل وعلى العلماء والقيادات المجتمعية أن يؤدوا واجب البيان والنص وتعليم الناس ومناصحة ولاة الأمور وتذكيرهم بإظم الأمانة التي يحملونها وتعزيز التضامن بين مكونات المجتمع نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يجعلها أن يجعله نقطة تحول في حياتنا وبداية إصلاح صادق بقلوبنا وأحوالنا وأن يحقق فينا التوحيد الخالص ويرزقنا التقوى الصادقة ويحفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرفع الظلم عن المظلومين ويجمع كلمتنا على الحق والعدل إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اتقوا الله عباد الله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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم تقبل سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله